بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan قدياتا ta الله سبحانه وتعالى ya nuna mana wannan yammaci na juma hajj babbar rana mai tara albarka na uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha biyu ko daidai da goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah bayan da jima kammala suratu dukhan yau da izinin allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura wacce take ita ce suratul jasiya ita ce sura kuma ta 45 suratul jasiya ma'ana wannan sura ce da za ta magana a kan jasiya idan aka ce jasiya ismul fa'il ne na jasa ya jufu jasin idan mu ne idan mu'annas ne kuma sai ya zama jasiya masdar ɗin sai zama aljufu kenan shine gurfana sura da za ta magana akan gurfana ranar tashin alkiyama da Allah ta'ala ya ce wata ra kulla ummatin jasiya kuma a ranar alkiyama za ga kowace al'umma a gurfane a gaban ubangiji ta gurfana gaban ubangiji tana jiran ya za'i da ita watara kulla ummatin Jasiya. kenan nan ne matashin surar kenan aka aka faɗe ta aka ce suratu aljasiya ma'ana surar da za ta magana kan gurfana a gaban ubangiji subhanahu wata'ala kuma ana kiranta suratu shari'a don ubangiji subhanahu wata'ala ya ce summa ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'ha duk da cikin sura suratul shari'a saboda wannan suratul jasiya saboda waccan suratul jasiyati makiya ma'ana suratul jasiya an sauka da ita a makka tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina wa ayatuha sittun aw sab'un wa tana da ayoyi ko dai su zama na 36 ko 37 wanda ya lissafa 36 sai lissafa hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz hakim a matsayar aya daya ka gane ko amma da ya lissafa 37 sai lissafa hamim aya daya tanzilul kitabi min Allah al-aziz hakim aya daya wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da wannan sura mai albarka take karantawa bayanu anna al-hukma bi shari'ati Allah wajib bayani akan cewa lallai hukunci da shari'ar ubangiji shine abin da yake wajibi akan kowa da kowa domin Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin sura yace thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'a sannan maka sanya ka maka dora ka akan tafarkin da yake daidai na kowane al'amari kuma ka bi wannan hanya da maka sanya ka a ma a adaha dalal kuma sura za ta mana bayanin bin duk wani abin da ba hukuncin Allah ba ba shari'ar Allah ba wannan abin bata ne wattiba'u li ghairillah kuma bun wani Allah subhanahu ta'ala ne wanda yake bin son zuciya ne Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah kuma ya bamu ikon bayanin abin da wannan sura ta kunsa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وبنجي سبحانه وتعالى waɗannan وانا وانا da حاء دميم ngake musu irin wannan hadawar Allah madaukakin sarki kadai ya san ma'anar su amma in ba haka ba ya kasan ha'un yana cikin huruful hija ko yana cikin huruful mabani hakan nan kuma mimun to mai da hada su aka ce hamim mai suke isarwa Allah madaukakin sarki kadai ya sani tanzilul kitab abin da ya shafi saukar da wannan littafi na alkur'ani mai girma saukar da shi daga ina kenan daga sama kenan wani yana isar da sakon cewar wanda ya saukar da shi yana sama domin daga sama aka saukar da shi tanzilul kitab saukar da shi wannan alkur'ani mai girma min Allah daga wurin Allah ne al'aziz wanda ke shi Allah shine mabuwayi al-hakim kuma gwani a cikin dukkanin hukunce-hukuncensa sai zama na tanzilul kitab shine mubtada kenan tanzilu mubtada wa huwa mudaf alkitab mudaf ilay min Allah al-aziz sai zama shigo jumla kenan ma'ana aljaru jar wal shine khabar na mubtada din saukar da shi wannan alqur'ani mai girma daga wurin Allah subhanahu wataala ne kenan kai tsaye ya nuna alqur'ani ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ba shi ma saukar mishi akai yasa ake ce da shi kul kace قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق dan ka fahimci cewar ana sa shi ne faɗa sai sau saukan mishi shi aka yi ba shi ne wanda ya kage shi ba Allah ta'ala ce tanzilul kitabi min Allah daga wurin Allah shi Allah din shine al-aziz mabwayi shine kuma al-hakim gwani sai wani ya nuna mana ubangiji subhanahu wataala yana da sunaye daga cikin sunayen shi akwai Allahu akwai al-aziz akwai al-hakim guda uku ne muka same su a wannan a wannan aya guda kuma idan kuka kallace su su uku nan Allahu aka fara gabatarwa sannan sai sauran biyun suka biyo baya wanda zai nuna mana kenan a sunayen Allah subhanahu wataala Allahu shine gaba shine babba a cikin sunayen Allah madaukakin sarki saboda haka duk sunayen Allah suna biyo bayan Allahu ne kamar wannan tanzilul kitabi min Allahi al-aziz al-hakim Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kaga allahu sai da aka fara gabatar da ismul jalala na allah la ilaha illahu shine kuma alhayyu shine kuma هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذا duk waɗannan sunayen na Allah madaukakin sarki ne sun biyo bayan Allahu ne huwa Allahu allazi la ilaha shine Allah wanda yake babu abun bautawa da cancanta sai shi shine Allahu kenan al-ma'bud bi haqq al-aziz mabwayi babu abin da ke gagararsa al-hakim kuma gwani ne a cikin dukkanin hukunce-hukunce da dukkanin halittarsa da duk abin da kaga Allah ta'ala ya kai ka san akwai akwai gwaninta akwai wanda i wannan abin ka san ya san wannan abin wannan kuma zai nuna maka dauki dukkanin wata halitta ta Allah madaukakin sarki mafi kusa kallata halitta sama kai ka san wanda ya kaji halittar sama kwararre ne babu wata dirka babu wata fila da ta tare ta iya kallonka gabas iya kallonka yamma iya kallonka arewa iya kallonka kudu babu wata dirka da ka gani da tare sama wanda yake wannan kamfani ne zai iya yi mata suto wanda ya kai wanda ya kai faɗo unguwa guda ba tare da an sanya mashi an sanya mashi fila ba wanda ke nuna maka lalle akwai kwarewa a halittar ubangiji subhanahu wata'ala da ya halitta na inna fi samawati wal ardi la في lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma يبث min dabbah وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون أولا آيوي قداؤك وبنجد سبحانه وتعالى يا لسه من nau'ukan ayoyinsa da suke nuna buwayensa da kudurarsa da hujjoji akan cewar shine wanda ya cancanta abota mashi aya ta farko ya rufe ta da faɗinsa la ayatul lil mu'minin aya ta biyu ya rufe ta da ayatul liqaumin yuqinun aya ta uku ya rufe ta da ayatul liqaumin yaqinun Allah madauki sarki yace inna fis samawat lalle tabbas a halitta samai bakwai da Allah ta'ala yayi wal ardi da halitta kasa da Allah madaukin sarki yayi halitta kasa a waɗannan abubuwa guda biyu wallahi la'ayatun akwai ayoyi da darussa da abin lura lil mu'minin ga waɗanda suke mummunai wanda yake fahimtar wannan zai ƙara musu imani sai Allah ta'ala ce wa fi khalqikum hakan nan kuma a cikin ku da Allah ta'ala yayi wa ma ya buffu min dabba da kuma abinda Allah ta'ala ya daidaita na dabbobi in ce dabba kullu ma yadibbu ala wajhil ardh duk abin da ke tafiya a ban kasa sawa'un dabba mutum ne saniya ce akuya ce maciji ne wallahu kala kula dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala ala batani duk waɗannan wa shine wa ma yabufu min dabba da duk abin da Allah ta'ala yake daidaitawa yake watsawa na dabbobi suna ayatun abubuwan lura ne da darasi liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da sakankancewa akan abin da ya shafi al'amuran ubangiji su bani wata ara Allah kara ce lafin layl hakan nan sabawan dare wannan hari da yini dare ya tafi yini ya zo yini ya tafi dare ya zo wani lokacin dare ya fi yini yawa wani lokacin yini ya fi dare yawa a yanzu wanda muke ciki yanzu yini ya fi dare yawa kun gane ko saboda alfijir yana ketowa ne yanzu a nan mina daga abin da ya shafi karfe biyar saura minti ɗaya ko karfe biyar zuwa minti biyu in yi yawa ke zuwa minti uku kun gane wannan da ke ku saura ka sai ke hatara in mutum ya dinga cin sahur har zuwa karfe biyar da minti goma biyar da kwata ko sai ya ji an kira a salatu to lallai lallai ya jefa azumi cikin ruɗa kaga wannan kenan hakan nan kuma dare yanzu yana faduwa rana tana faduwa karfe bakwai da minti ɗaya zuwa minti kenan za a ga abin da ya saura shine na darayini ya fi yawa shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa waqtilafil layl da kuma sabawan dare wannan hari da yini yini ya tafi dare ya dare ya yini ya tafi wa ma anzalallahu minas sama hakan nan kuma da abin da Allah ta'ala ya saukar daga sama ma mubahama ce da duk abin da Allah ta'ala ya saukar daga sama min rizikin na arziki ne na ruwan sama ne na duk wasu alkhairi da Allah ta'ala ya saukar daga sama fa ahya bihi al-arda sai ya rayar da ƙasa da wannan abin da ya saukar daga sama ba da mautiha bayan ita ƙasar ta mutu wa tashrifir riyah da kuma yadda Allah ta'ala yake jujjuya iska ta yi gabas ta yi yamma ta yi kudu ta yi arewa wani lokacin ta zo da zafi wani lokacin ta zo da sanyi duk waɗannan ayatun abubuwan lura ne da darasi na ƙaumin ya ga dukkanin mutanen da suke hankaltar al'amuran ubangiji a nan waɗannan ayoyi za mu ga allah maɗaukin sarki ya lissafa mana abubuwa kamar haka ya ce inna fi inna fi samawat abin da ya shafi sammai nau kenan da wal ardi da ƙasa nau kenan wa fi khalqikum da kuma halittarku ku karan kanku nau kenan uku wa ma yabuthu min dabba da abin da Allah ta'ala ya daidaita a ban ƙasa ya watsa a ban ƙasa nau nan hudu wakti lafil layli wanda ha da sabawan dare da yini nau nan biyar wa ma anzalallahu minas sama da kuma abin da Allah ta'ala ya saukar daga sama nau nan shida wa shirifin riya da kuma jujjuyawar iska nau nan bakwai kowanne sai ya rufe da cewar kaza kaza kaza liqaumin kaza halittar samai bakwai da ƙasai bakwai sai jingina a cewar fahimtarsu da gane ayoyi ne da suke nuna kaɗaituwar ubangiji subhanahu wata'ala wannan lilmu'mini na gamammune ne masu imani su za su tabbatar da cewar samai bakwai da ƙasai bakwai tana da mahalicci da ya halice ta ba wai ita ta kanta ba abin da ya shafi halittar ku karan kanku da Allah ta'ala ce wa fi anfusiku a karan kanku ma akwai aya da kuma abin da halaka ala ɗaya ta ban kasa sai ce ayatul liqawmin yuqinun ayoyi ne ga mutanen da suke da kyakkyawan yaqini na ubangiji subhanahu wataala hakan nan kuma abin da ya shafi sabawan dare da yini sai da kuma abin nan sabawan iska jujjuyawar iska wani lokacin ta jiyo da zafi wani lokacin ta jiyo kuma da sanyi ayoyi ne ga abin da yake ga mutanen da suke masu hankali sai zama na waɗannan ashe mummunai mai imani da yaƙini shi ke da tsaftataccen hankali shi ke amfanuwa da waɗannan ina fata mun gane wannan da ke da yake Allah ta'ala ya yi bayanin su a wurare da dama da ke nuna ƙudurarsa da buwayensa a wurare da dama ya lissafa su Allah ta'ala ya amfana da mu da waɗannan bayanai na'am تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الله تعالى تلك آيات الله duk waɗancan ayoyi guda shida da muka ambata abubuwan da muka ambata halitta sama bakwai da kasai bakwai da halitta kukalan kanku da halitta sauran dabbobi da shigara da sabawan yini da dare da jujjewar iska sai Allah ta'ala ce tilka ayatullah duk waɗannan fa ayoyi ne na Allah maɗaukin sarki na tuluwa bil haqq da muke kissanta maka su muke fayyace maka su muke maka bayanin su bil da abin da yake tsantsar gaskiya wanda yake haifar da kyakkyawan yaƙini da kyakkyawan tabbas fa bi ayyi hadisin ba'dallah to da wanne bayani ne da wanne jawabi ne bayan manzancen Allah wa ayatihi da kuma waɗanne irin ayoyi ne bayan ayoyin Allah yi da za su imani da su duk wanda aka karanta mai ayoyin Allah duk wanda aka karanta mashi maganar Allah bai imani da ita ba to maganar wa za a karanta mai imani da ita shi Allah ta'ala ya ce ya ce fa bi ayi hadisi ma'ana da wannan bayani ne kuma da wani zance ne ba'ad Allah bayan zancen Allah wa ayatihi da wace aya bayan ayoyin Allah yu'minuna za su imani duk mutumin da aka karanta mai ayoyin Allah bai imani ba duk wanda aka karanta mai zancen Allah bai imani ba to zancen wa kuma za a kawo mai imani babu wanda za a kawo mai zancen shi ya imani da shi ya da shi makamancin wannan ayar tana kashe wal mursalat da Allah ta'ala yake cewa wai za kila lahum murka'u la yarka'un wailin yawma idhil lil mukaththibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah ta'ala ya ce wai za kila lahum murka'u la yarka'un kuma idan aka ce su ruku'i ba sa ruku'i ma'ana aka ce su sallah ba sa sallah wailin yawma idhil mukazzibin bane a wannan ranar ya tabbata ga dukkanin masu karyatawa duk wanda ya karyata ruku ya karyata sallah to azaba ta tabbata a gare shi sai Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu to da wannan zance ne kuma bayan zancen Allah yu'minuna za su imani an faɗa musu zancen Allah ba su imani da shi ba to wanda zance za a kawo musu kuma su imani da shi kaga a can wal mursalat sai Allah ta'ala ya kawo da wailin yawon izinin mukazibin a nan ma sai ya kawo wailin kulle a fakin ashim ma'ana kaga duk sai ya zama dai wanda ya karanta zancen Allah da wanda ya karanta ayoyin Allah da wanda bai imani da Allah ba bai imani da ayoyinsa ba in ka hada surorin guda biyu da mursalat da wannan zai nuna maka kenan akwai narko na azaba da ake musu ina fatan mun gano wannan da ke ko abu na gaba kenan wannan ya nuna a ayar ba ta da wata alaka ta kusa ko ta nesa na abin da 'yan tatsini suke cewa ai Allah ya ce fa bi ayi hadisin ba da mini da wannan hadisi za su imani wannan zara hausa ce kawai ba karatu ne na ilimi ba kwata kwata wai dalili ne wai cewar da wannan hadisi mutum zai imani a ku fa bi ayi hadisin ba da yu'minun wai da wannan hadisi bayan su zai yi imani kaga kamar yana tuhumar wanda ake magana da shi sai ya dauki rigar wanda ake magana da shi iyafa tunda ana magana da wanda bai yarda qur'ani ba kun gane ko wanda bai yarda da qur'ani ba to wani littafi za ka bashi kuma yarda da shi Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya mana mafaka na'am ويل لكل أفاك نثيم الله تعالى ويل لكل wailun kalma ce ta azaba azaba ta tabbata li kulli ga dukkanin mutumin da ke affak affak fa'al ne sai mubalaga ne mai yawan kago ƙarya shine affak hadisi zai zama hadithul ifk kagaggiyar ƙarya innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum shine Allah ta'ala ce wailul kulli affakin azaba ta tabbata ga dukkanin mai yawan kago karya ba wannan ce mai yawan kago ƙarya ba wai ana nufin da ya kago ta kaɗan ba ta da yawa shi bai da azaba ba ne kun lura da ke ko afin kuma mai yawan laifi wannan azaba ta tabbata gare shi kuma kar kuma ta ajiya da muke suratul dukhan karanta ina shajaratul zaqum ta'amul asim abinci ce ta mai laifi kenan abinci ce ta asim da Allah ta'ala ce wani kulli afakin asim waye wannan afakin asim يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم الله تعالى يسمع آيات الله شي وانا أفاكي أفيم يا ولي فنك yasma'u ayatillah yana jin ayoyin Allah madaukakin sarki idan ka ce ayat jam'i ne na aya ko dai ta zama ayatun kauniya kadariya ayoyi da Allah ta'ala ya kasantar da duniya ta kasance kamar tafiyar dare da zuwan yini ko zuwan yini da tafiyar dare kamar tafiyar shan rana da zuwan wata mun gane wannan da ke ko kamar saukar ruwan sama ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وهذا سوني آوي kaga wannan su ayi kira ayatul kauniyya kenan ko kuma a'a ayatu shar'iyya ayoyi na shari'a kamar ayar alwala kamar ayar wankan janaba kamar ayar ɗauke jinin al'ada kamar azumi shahar ramadan allazi unzila fihi alquran kamar aikin hajji sai ya ɗauki waɗannan ayoyi ɗin yana izgili da su ayar ƙazafi ayar rajamu ya ce an kare a'udhu billah an kare haƙƙin ɗan adam ayi ƙisasi ya ce ba a kula da haƙƙin ɗan adam ba kullum da kyau ko to haka wannan sune ayatu shar'iyya to duk wanda ya ji ayoyi na Allah madaukakin sarki a shar'iyya ko alkauniyya kuma ya ƙaryata su shi ake magana isa Allah ta'ala ce yasmau ayatillah yana jin ayoyin Allah ko dai alkauniya a ce mai ai Allah ta'ala shi ya ce rana ce a ai ita ta kanta ita take sarrafa kanta ba ta da wani mahalicci ɗabi'a ce ta samar da ita yanayi ne ya samar da ita shi ne ismau ayatullah yana jin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala tutula alai ana karanta mishi yana ji sun mai sannan sai ya ciji akan kafircinsa akan mummunan aƙidarsa da yake kai mustakbiran yana mai cike da girman kai ya ƙi yadda da abin da aka karanta mashi ka allam yasma'ha gabar ka ce bai taɓa jin abin da aka karanta mai ba wannan to bashiru bi azabin alim kai mai bushara kai mai jawabi ka isa mai da sako a ranar lahira yana da azaba mai shiga jiki alim mai zafin gaske ana karanta mutum ayoyin Allah yana cika yana batsewa sani itufihi yana kaurata kansa yana turo kirji wannan a mai bishara da zazzafar azaba muddin ya mutu akan wannan mummunar aqida bai tuba ba amma idan ya tuba Allah ta'ala yana karban tuban bayansa na'am وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ الله تعالى وَإِذَا عَلِمَ kuma idan ya ji idan ya san min ayatina wani abu na ayoyin mu na hukunce hukuncen mu in yaji su shai ko kadan ne ittakhadha huzuan ko ittakhadha huzuan sai ya riƙi waɗannan ayoyin abin yi mai izgili abun wasa da su kun fahimci wannan da kyau sai ya ɗauki waɗannan ayoyin abin yin izgili abin wasa da su kamar yadda muka ambata ɗazu akan abin da ya shafi rajamu ko abin da ya shafi kisasi ko abin da ya shafi haddi na sata a ce wai a yanke mashi hannu wannan an keta haƙƙinsa ne na ɗan adam shi kuma ya sa hannu ya zari abin da miliyoyin mutane za su rayu a kai ya ba su yi musu mutuwa sun yi mutuwa sai kuma a jatsi mashi hannu a ce wai an keta mashi hurmin shi na ɗan adam shi kuma ya keta wa miliyoyin mutane hurumin su ba damu da su ba shi ne wai za a lima min ayatuna sha ne ta kada huzwa sai ya rike ta a matsayin izgile don ga izgile da su Allah ta'ala ce ulaika ga irin waɗannan afakin masu ƙago ƙarya da masu kaɗa kai idan sun ji buzancin Allah maraukin sarki lahum Allah ta'ala ce waɗannan suna da azabun azaba muhim ta wulaƙanci saboda me saboda suna da girman kai daman girman kai sakamakonsa shine wulakanci dan a ta Allah ta'ala karanta mana kuma yusirru mustakbiran sannan ya ci da ya ci gaba yana mai ji da isa mai girman kai sai Allah ta'ala ce to yana da azaba ta wulakanci nam min wara'ihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu شيئا ولا ما اتخذوا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم الله تعالى من ورائهم أتن قبانسو جهنم جهنم أتن جرس تندام سوسنا عن الدنيا أي a nan duniya ne suke cika suke batsewa suke ganin babu wanda ya sai ya taba su babu wanda ya masu to a gaban su inda abin da ke gaban su jahannama ce kaga sai zama wara da ma'anar amam kenan ko mun wuce irin waɗannan a wurare da dama cikin alƙur'ani mai girma mun karanta wasu taftahu wa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam min wara'ihi jahannam a gaban shi kuma akwai jahannama hakan nama kana wara'uhum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa kana wara'ahum malik kuma a gabansu akwai wani hamshaki wani kasur gumin sarki ya khudu kulla safinatin ghasba yana karba yana kwace je kaga zaka ce a gabansu dan da a bayan su ne to ai sun riga sun wuce shi kenan sai wara ya zama da ma'anar gaba wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kaga wa min wara'ihim wara'ihim a bayan su ko a gabansu a gabansu Allah ta'ala ya ce min ra'ihim jahannam abin da ke gaban su ita ce wutar jahannama wala yughni anhum ma kasabu shay'an kuma abin da suka tara ba zai amfana musu da komai ba abin da suka tara dukiya ce abin da suka tara ƴaƴa ne abin da suka tara matsayi ne ba zai amfana musu da komai ba tabbat ya da abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tara ba za su amfana musu komai ba dan kaga sun bada wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladun wa nahnu bi mu'azzabin suka ce sun fi kowa tarin dukiya da yaya saboda ba za a yi musu azaba ba sai Allah ta'ala ya ce kuma wala yughni anhu ba zai taba wadatar musu ba ba zai taba musu amfani ba ma kasabu abin da suka tara shay'an amfanin komai kankanta shi wala matakhadhu min dunillah hakan nan kuma duk abin da suka rika koma bayan Allah auliya a matsayin waliyai duk waɗanda suka rika koma bayan Allah maɗaukin sarki suka rike su a matsayin waliyai na ranar alkiyama za su cece su ba abin da za su yi musu rana tashi alkiyama din haka Allah ta'ala ya faɗa walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girman gaske Allah ta'ala ya tsare mu والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله تعالى هذا ولم بيان القرآن إلا هدى شين أبن ديك صنص شريعة هذا سي الله تعالى هذا ولم القرآن إلا هدى شين ما شريعة بوام شريعة وبعاء شريعة تقبع إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هدى للمتقين ذلك الكتاب ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شريعة لك دكا لما سن جنس الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سأل الله تعالى يتشي هذا هدى wannan shine abin da yake tsantsa shirya wannan shine abin da yake tsantsa daidai wallazina kafaru bi ayati rabbihim dukkan waɗanda suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu su waɗannan ɗin lahum azabun suna da azaba min rijizin ta tsawa suna da matsananciyar azaba shine rijizin matsananciyar azaba alim kuma mai tsananin gaske Allah ya tsare mu me ya haifa musu da wannan kafirce mu ayoyin Allah shine abin da ya haifa musu da wannan tsora ka kada mutum ya kuskura a ce mai Allah ya ce ya kauda kai a ce mai Allah ya ce ya fahimci waɗannan masu zafin kai ne da yaren da ake kira masu wai masu kaifin kishin islama wai idan ka ce Allah ya ce ko ka ce za ka ba abin da ya ce masu kaifin kaji dan jarida ba masu kaifin kishin islam kai kuma ka an ce masu sassaukar ra'ayi wanda yake a shekara daga babban sallah sai karamar sallah yake zuwa sai ce su ne masu sassaukan kishin islama ka fahimci wannan idan azumi ya yi ya ɗibi iyalai su tafi turai sai an gaba su dawo shikenan babu wani babu wani azumi da zai mutumin da zai azumi ka ce mai eh, tarawih kuma sun tafi can hole wasu turai in ya dawo an yi daidai da juma'a ko yana da baki ya fito ba abin nan ya zama shi dai babbar sallah dai da karamar sallah tunda za a bayyana idan mutane sai ya fito shi kenan manya manya sai ga zami mai sassaukan kishin addini ko mai sassaucin ra'ayi amma muddin zai yi sallah biyar a rana ya zama mai kaifin kishin islam don Allah ka ji mana dole dan jarida ya hatara akan abubuwan da yake faɗa dole dan jarida yan jaridu su suke kwancin waɗansu yarurruka suke sawa mutane kafin wannan da kyau da yawa yan jaridu su suke kirkirar waɗansu yarurruka kawai ka ji sun laƙana wa mutane shi kawai kai tsaye su suke raba akwai masu kaifin kishin islam kaifin jihaba akwai masu saukar ra'ayi akwai masu kaza akwai masu kaza akwai masu kaza wani ba sallah ma wani ba a ce an gashi abu ba sallah ko karma sallah da kyar to su ne masu sassauƙan masu sassauƙan ra'ayi Allah ta'ala ce wallazina kafaru bi ayati rabbihim dukkan waɗanda suke kafirce ma ayoyin ubangijinsu anan kasar fata wani gwamna fa ya so ya kawo doka fa ba gwamnan nan jihar bane ya so ya kawo doka wai kada a kira arna da suna arna yan majalisa suke fatali da shi sai da a kira su kiristoci wai kada a kira su da sunansu na yanka da Allah ta'ala yanka musu yace wallazi na kafaru duk waɗanda suka kafirta bi ayatu rabbihim da ayoyin ubangijinsu lahum azabun min rijzin alim suna da azaba matsananciyar azaba mai tsananin gaske wagana kira su bayan Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhal kafirun innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim amma wagana kira su sunan kafirai wagana kira su ma da sunan kafirai shi ma wai tsatsauran kishi addini bayan Allah ta'ala ce laqad kafara alladzina qalu inna Allaha salisu salasa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ka tambaye su me matsayin almasihu a wurin su annabi ne ko Allah ne ko dan Allah ne in dai bai ce annabin Allah ne kadai ya kara da wani abin to arni ne fa kuma da nasu alqur'ani mai girma na'am الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله تعالى شيء الله الله شيني وندا الذي سخر لكم البحر شيني وندا يهوري مكو تيكو من يمن ينتكو من يمن abin nan koguna koguna na duniya da ake ji da su shi ne wanda ya hore muku su ya hore muku su ne litajiri alfulku fihi domin manya-manyan jiragen ruwa su dinga tafiya a cikinsa bi amrihi wannan za su tafiya ne da izininsa in Allah ta'ala bai ba su izini ba sai su tsaya a nan inda suke ko kuma su nutse Allah ta'ala ya baku wannan wali tabtahu min fadlihi kuma dan ku nema daga cikin falalarsa wala kuma tashkurun kuma hakan ya sa ku gode masa kai da ganin teku ka san horewa ta umarni za ka ɗauki buhun masara ku yi kama kama ku jefa a ciki ɓace ya ɓace wani da amma za a ga jirgin ruwa wanda yake wani jirgin ruwan zai yi kusan rabin unguwarku za a mai lodi shi wata uku ko wata ko kwana arba'in ana loda mishi kaya kuma yana cikin ruwan an ɗaɗɗaure shi in aka gama lodin sai a kwance sai ya kama tafiya allura ka jefa ta nutse amma kuma ga wannan manya-manyan jiragen ruwa kaga irin abin da suke saukewa kuna ji wata wani jirgin ruwa fa da ya tsaya kwanaki a gabar teku ta Legas fa da yake dakon man fetur fa danyen mai fa da ya dauko shi da aka wata gobara dan jarida yake cewa Allah ta'ala ya kiyaye jirgin bai kama da wuta ba dan yana daukar yana dauke da mai wanda yake manya manyan tankokin mota na tankoki 300 yake dauke da shi irin waɗannan manya manyan tankokin mai din da muke gani to shi ya dauko na irin su guda 300 ba kusan ba kaɗan bane kenan kuma yadda muka sha ba da misali kai kallaci jirgin sama da abin da ya dauko kallaci jirgin ƙasa da taragon nan nashi da dogo din na layin jirgi din da manya-manya abin duk fita jirgin ruwa ka shigo da su kasan yana dauke da kaya mai nauyin gaske ka duba ga wani shinkafa da ake kira a gwamnati ka duba ga ta nan ake shigo da shi kwaya ɗaya za ka jefa a tekun ta nutse amma kuma ka ga an yi su tan tan tan tan sai dai kai ga manya-manyan motoci suna shiga su yi lodi su fita kamar ka ce ba da hukuma a ciki ba a ga wannan horewa ce ta ubangiji kuma haka yake da duniyar in ya dauka daga wannan shiya ya kai wannan shiya ya kai wannan shiya ya kai wannan shiya ta da an ba din da shi ba jirgin sama ba abu ne mai ɗaukar abu mai nauyi irin wannan ba sannan kuma jirgin sama na guda nawa ma zai ɗauka laka al'akari la'akari da adadin al'umma da abin da mutane suke bukata ga wannan ba karamin ni'ima ba ce Allah ta'ala ne ya hore inda bai hore ba da hakan bai kasance ba kuma ya yi wannan ne fa litajriyal fulku fihi bi amrihi dan manya manyan jiragen ruwa su tafi a cikin sa da umarninsa wal tabtahu min fadli dan kuma ku nema daga cikin falalasa ku yi tafiye tafiyen ku na kasuwanci sannan kuma ku fitar da tagulla ku fitar da zinariya ku fitar da kuma wasu arziki mai tarin yawa a ciki inda ke arziki ne a cikin ruwa ku fitar da kifi ku fitar wani kifin kuma a tsaga shi a fitar da arziki a cikinsa wala Allah kuma tashkurun ko hakan ya sa ku gode ma Allah kenan wannan yana Allah ta'ala yana nuni da wannan ni'imar da Allah ta'ala yi to abu ne da za a gode mishi na'am فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون bayan jirgin ruwa Allah ta'ala ce wa sakhara lakum ma fi samawat Allah madaukakin sarki ya hore muku duk abinda ke cikin sammai bakwai ya hore muku rana ya hore muku wata ya hore muku taurari ya hore muku ruwa wa ma fil ard da abinda ke ƙasa dabbobi da bishiyoyi da tsirrai da tekuna da Allah ta'ala ya hore muku da amfanin su jami'an duka minhu wannan horewa ce daga gare shi in ba jin horewa ta zo daga gare shi ba to da hakan bai samu ba inna fi zalik lalle akan wannan horewa da Allah ta'ala ya muku ya hore muku rana ba a taba kawo muku bil din rana ba an ci hasken rana da kuke amfaniwa da shi to zuwa yanzu kan bil ku ya kai kaza ko hasken wata ko taurari ko ƙasar da kuke nomawa to yanzu dai kasar da kuke noma bil ɗinta ya kai haka ko ka biya ko a naɗe ta Allah ta ala bai wannan ba ya hore muku su tekunan nan da ake ta yi sai dai ga wanda tekun ya bi ta kan gefen ƙasar su a yi ta bala'i amma tekun ba nasu bane tun kama ya ɗara aka yi kwandi tun kama a san za a yi ma halicce su duka tekunan suke a zo ana ta bala'i akan gaɓar tekun kaza gaɓar tekun kaza gaɓar tekun kaza ana ta rikici duk kaga horewa ta ubangiji wata ala wannan ayar tana cikin ayar da imam shafi'i ya maiwa da kirsoci martani da suka ce ai da allah ta'ala ya ce wa ruhun minhu shi kuma annabi isa ruhi ne daga allah kullura sai suka fahimci cewar ruhi ne na bangaren a billahi min shaitanir sai suka fahimci wannan min ce a tabi'idiyya ma'ana min ce na ba'adu kamar annabi isa wani sashi ne na Allah madaukin sarki a billah suka kasa gane ma'anar wa ruhun minhu suka gane ma'anar aya shine ruhi ne daga wurin Allah haka da zarar ta bace ruhi ne daga kenan mallaka waye Allah ya sa shi gawa annabi isa ba shi kenan sai mamu shafi ya ce to idan kun ce haka fadan Allah ta'ala da ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu shin sama bakwai da ƙasai bakwai wani sashi ne na Allah maɗaukin sarki a uzbillah ba haka bane Allah ta'ala ce inna fi zalik lalle a wannan horewa da Allah ta'ala ya yi la'ayati wallahi akwai ayoyi masu tarin yawa ya yatafakkarun ga mutanen da suke ɗaukar tunani suke da tunani da karatun tanasu tunda kaga yanzu da abin yake ci yake cinyewa hakan ne fa ya fara faskara ba ga duk sola ake yi ba traffic traffic da ina ne ai ga disola ka kaga da hasken rana ake yi bayan da yake bayan haske da kake gani na rana hatta gangar jikinka yana buƙatar hasken ranar kai da in babu shi kai karan ganga lafiya ba za ta ishi mutum ba ɗaya amfanin gona yana buƙatar hasken rana ɗin ba ganin amfanin gonan da baya samun rana sosai da sosai ya yake kasancewa duk masarar da aka yi ta ƙarƙashin bishiya mana ko kuma ko abin nan dawar da ake ta karkashin biya sai ya ganta ga ta nan da irinta don ba ta samu kosasshiyar rana ba kisan ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bayanin abin nan shaidar zaituna sai ce la sharqiyya wala gharbiya mana tana tsakiyar gona kenan ta samu wadataccen iska da wadataccen zafin rana daga zafin rana hasken rana ba karamin alkhairi bane hatta kasa tana bukatar shi sannan kuma duba ga zai da ake ta sarrafa shi wannan fa duk horewa ce ta Allah babu wani aiki da mutum ya yi da Allah ta'ala ya shi wannan a matsayin sakamako kaga wannan ba karaman aya ba ce ba karaman darasi ba ne Allah ta amfana da mu da wannan darasi na'am قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً ليجزي قوما بما كانوا يكسبون الله تعالى تقول يا كيوان النبي من درجة كشي ذاك بقولنا مجانا للذين آمنوا قد كان وقت إيماني kace da su ya firu ladzina la yarjuna ayyam Allah su yafe ma waɗannan waɗanda ba sa ƙaunar haɗuwa da Allah so ba sa ƙaunar haɗuwa da Allah kafirai kace ma mummune su yafe musu na abin da suke musu za su yi masu wannan ya fiye ne liyajis ya kauman domin Allah ta'ala ya sakan kama mutane bi makano ya kisibun na abin da suka kasance suna aikatawa sai malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne ga sayyidina umar lokacin da wani mushiriki ya bata mashi rai ya taba shi zai dauka mashi zai dauki za a kan shi ya fita kan shi sai Allah ta'ala ce na ladzina amanu yaghfiru ka ce ma waɗanda suka yi imani su yafe ma kafirai na abin da suka yi musu to za ka ce ka yafe ma kafiri na abin da ya maka ta musulmi fa mun babu aulaki ka yafe mishi to kafirin kowanne wanda bai taba ka ba mana baya neman ya taba maka addini kullum da ke ko baya neman ya taba maka addini sai wani abu da ya gifta na dan adam sai yi maka sai ka yafe mishi sai wasu malamai suka ce ai wannan yafiyar an an share ta da ayatul saif ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir wasu ba suka ce a'a ba mansuha ba ce aya tana nan da hukuncin ta in wanda ba musulmi ba yi maka wani abu kaga yafiyar a lokacin ita ce ci gaban addini sai ka yafe mishi ka lura da kyau ko in kuma kaga a'a ka nemi abinka shine ci gaban addini sai ka nema kullum ka karantar da mutane addini kar ka nuna ma abin nan waɗanda kuke tare da su kafiran da kuke tare da su a wajen aiki ko a kasuwa ko a wasu wurare kar ka nuna musu wannan ɗabi'a ka ce a ka nuna musu duk abin da kai da suka ga ka kyautata musulunci ne yasa ka kai ba wai al'ada ka bace kaga kullum suna kokarin nuna al'ada al'ada dan a kautar da wa mutane da abin da ya shafi rayuwa ta addini na'am من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الله تعالى من عمل صالحا دك وان دي ايكا تأيكي نقرأ من دك ya shafi mace ya shafi namiji wannan ji ke ko ne ma'anar man din kenan suna daga cikin asma'ul Musula man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na kwarai fali nafsihi to ya yi wannan aikin ne fa dan kansa moriyar abin za ta koma gare shi ne ba za a ɗauki ladan a bai wani ba ba kuma Allah yana buƙatar ladan bane to wannan aiki ne na kwarai da Allah ta'ala ce man amila salihan sai bai ce man amila amalan kawai shiru ba ce man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai aiki na kwarai in ka ji malamai sun ce aiki na kwarai suna nufin aikin da Allah ta'ala ya yi wahayin a yi shi ma'ana aikin da Allah ta'ala ya sa a yi ya sa a yi wannan aiki a qur'ani ko ya sa a yi wannan aiki a karanta wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana aikin da yake da rijista na ɗaya kenan na biyu ya zamana kuma an yi shi a yadda aka ce a yi na uku ya zamana kuma an yi shi domin Allah kenan idan aka yi shi a yadda aka ce a yi kuma ba a yi shi domin Allah ba bai zama na kwarai ba eh to idan aka yi shi domin Allah amma Allah bai sa a yi ba eh bai zama na kwarai ba sai ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki mai kyau fali nafsi to wannan yayi dan kansa wa man asa'a duk wanda ya muna na mummunan aiki fa alaiha to mummunan aiki zai koma kansa ne thumma ila rabbikum turja'un sannan ga ubangiji ko ake mai da ku baki ɗaya na tashar kiyama na'am ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات ۖ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين الله تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب حقيقة تبس داهر من بين بنو إسرائيل سسن النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام من باس الكتاب لتافي شنو كل لتاف التوراة أبو نفر كينا والحكمة من كما باس هكونتي سكان متاني shi ne da muka karanta jiya ta suratul ma'ida waja'alakum muluka wan nubu'ata kuma mun sanya annabta a cikin su ko wani nubuwa mun sanya annabta a cikin su nawa kenan uku wa razaqnahum min at-tayyibat mun azarta su da abubuwa na halas abubuwa masu daɗin gaske min at-tayyibat kaga sana da yawa kenan kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala tawrah qul fatu bi tarati fatluha in kuntum sadiqin mun azurta su da arziki na halas wa faddallahum kuma mun fifita su mun dora su mun haskaka su alal alamin akan dukkanin al'umma a zamanin su abubuwa nawa kenan abubuwa biyar wala qad atayna bani isra'ila kitab mun ba su littafi littafin shine littafin at-taura ba karamin ba karamin baiwa bace Allah ta'ala ya musu ɗaya kenan wal hukuma mun ba su hukunci tsakanin mutane wal nubu'ata mun ba su annabta warzaqnahu min at-tayyibat mun azurta su na abubuwa na halas wa faddalnahu ala alamin abubuwa biyar Allah ta'ala ya lissafa mana a wannan ayar cewar yayi musu ashe waɗannan yan gata ne Allah ta'ala ya gatanta su amma da suka bijire har suke cewa na'anu abna'ullahi wa hibba'u sai Allah ta'ala ce qul fa bima yu'azzibukum bi dhunubikum to dan me Allah zai muku azaba ta sanadiyar zunubinku Allah ta'ala ce wa faddalnahum 'alal 'alamin min fifita su akan talikai baki daya kamar da muke karatu jiya a zamanin su kenan ko Allah ta'ala ya faɗi wannan kuma a wurare da dama yake cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin a wurare nawa a cikin suratul baqara Hmm? haka na Allah ayat da makaranta jiya wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin haka na kuma Allah ta'ala ya ce yake ce mana qala a ghayra Allah ya abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin Allah ta'ala ya fifita su akan halittu akan talikai a zamanin su ba al'umma abin nan ba a farkon duniya da karshen duniya ba idan a farkon duniya ne da karshen duniya kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا هذا من المكسن يكون الأمة زاببيا شيني وسطا زاببيا خيار زاببيا الأمة لتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وآتيناهم وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله تعالى وآتيناهم بينات من الأمر أبنى شركنا وآتيناهم ومن زيك مسلم ma'ana mun ba su bayyanatin min al'amur mun ba su bayyanannun al'amura na addini mun ba su bayyanannun abubuwa bayyanannu na rayuwar duniya min al'amuri mun ba su duniya mun ba su lahira tun a nan duniya ma'ana an ba su abubuwan da in suka bi su za su amfane su a lahira ku gane ko an kuma ba su abubuwan da suke sun shafi duniya ne an ba su abubuwan da yake inda sun bi su to da sun samu lahira sai suke watsi da su ya alamuna zahiran min al'ayatu duniya Allah ta'ala ta nan bayyana ta min fa hakan nan ba su saɓani ba akan abin da ya shafi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi bayyana ta min al'amura na duniya da lahira duk an bayyana musu a cikin littafin suna a an ba su labarin zuwan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sunansa da kamanninsa da komai su sun ɗauka tun da shi ne annabin ƙarshe to zai zo cikin banu isra'ilawa shi ya sa haske goron tama larabawa suke cewa akwai annabi zai zo shi ne annabin ƙarshe idan ya bayyana za mu haɗa hannu da shi mu lallasa ku kamar sun taɓa jawa ko wani annabi da izalinci babu wani annabi da izalinci amma saboda sun ga annabawan da suka zo annabawa ne cikin banu isra'ila sai suka dauka shi ma yana cikin su shine Allah ta'ala ce wallan ma ja'a rasulun min indillahi musaddiqan lima mahum wa kanu min qablu yastaftiuna ala alladhina kafaru a da sun kasance suna razanar da kafiran makka suna ce musu idan annabin ya zo za mu imani je ai da man gashi gashi gashi wallan ma ja'ahum ma arafu kafaru a lokacin da abin da suka sani ya zo sai suka kafirce masa shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa famaktalafu da su saɓani ba kai al'amarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan an turo shi illa min ba'd ma jahum min ilm sai bayan da ilimi ya zo ya bayyana manzo Allah ya bayyana gashi amma ba a cikin su ba cikin larabawa eh yawa dan bai kasance bani isra'ila ba shine kawai ba su imani da shi ba shine fa annabin ƙarshe shine afdalul khalqi ala al-itlaq shine fiyayyen halittar Allah baki daya tun farkon halitta da karshen halitta a daraja shine mafi fice. to dan bai bayyana a cikin su ba shikenan Allah ta'ala ce hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq hasadan tsantsar hasada ce kadai da ta bugo daga zukatansu shine bagayan kawai don adawa da kiyayya illa min ba da ma dawo ilmu bagayan bainahum dan kiyar da ke tsakaninsu ne kawai sa ba su imani da shi ba inna rabbaka lalle ubangijinka ya qadi bainahum zai hukunci ne mai hukunci ne tsakanin su yawmal a ranar alkiyama fi ma kanu fihi cikin abin da suka kasance na wannan al'amari na iso da na zuwa manzo sallama ya talifuna suke sabani Allah ta'ala zai hukunci a tsakanin su wanda ya imani da manzo Allah Allah ta'ala ya sanya cikin rahama wanda ya kafirce mishi kuma Allah ta'ala ya tsinda mai cikin wuta نعم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله تعالى ثم جعلناك sannan muka sanya ka ya kai wannan annabi mai daraja kaga bayan halakar da banu isra'ila kenan ko bayan an share labaransu Allah ta'ala ce sun maja'alnaka sannan muka sanya ka kaiwa kai manzo Allah sallallahu ta'ala sallama muka dora ka ala shari'atin akan shari'a tsantsa akan hanya mai kyau min al'amri na tsantsar al'amarin da su suke sabani a kai muka dora ka akan abin da yake daidai fattabi'iha to ka bi wannan shari'ar wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi soye-soyen zuciyar waɗanda bai sani ba yanzu a kan mai Allah ta ya ɗora manzan Allah a kan shi isa ya faɗa mana damar matashiyar sura ɗin tana bayani ne akan abin da ya shafi shari'ar musulunci ita ce abin da ya zama wajibi kowa ya riko da ita saba mata to wannan kuma saba ma Allah ne da manzan shi ɗaya kenan to ina ga waɗanda suke raba addini gida biyu su ce yana da haƙiƙa yana da shari'a akwai wanda ya taɓa jin wannan wannan yare da na sufaye a ce ku shari'a kuke rike da shi su suna da hakika ne kun gane ku to da aka ce ku kuna rike da shari'a kenan kuna rike da abin da Allah ta'ala ya ba manzan Allah dan yace sun ka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha sun raba addini ne zuwa hakika da shari'a wai shari'a shine zahiri suke wani yarurruka don su samu dama su ware ilimin gaibi su ce suna da wannan abubuwan su ne abin da ya shafi hakika ka suka ce ya rabu biyu akwai hakika akwai shari'a kuna riko ne da shari'a aiko kun yi riko da abin da yake shine daidai first fastamsik billazi uhiya ilaik kai riko da abin da aka yi maka wahayi kuma abin da aka yi maka wahayi shine shari'a ثم ala على min al-amri fattabi hisa na cikin sunayen sura ma suratu shari'a to yi wannan yare ne su sufai duk dabaru ne kawai na saraba addini da saraba musulunci da suna son su kawo ɓarra ne cikin musulunci to amma biyar da suka iya ayo ƙur'ani ne da yawa an haddace hadisai riga an tantance su wanne ne hakika manzo Allah ya faɗa wanne ne kuma aka yi kanzon kurege aka ce ya ce alhalin kuma bai ce ba kun gane to dole su ce to yana da zahiri yana da baɗini zahirin shi ne kuke rike da shi baɗinin kuma shi ne su suka sani ma'ana zahirin shi ne hakika baɗinin shi ne zahirin shi ne shari'a baɗinin shi ne hakika kuma ka tambaye su a yana ake karatun haƙiƙar mu dai Allah ta'ala ya ɗora manzon mu akan shari'a kuma ya ce fi ka ala shari'a ta min al'amari fattabi'aha sannan muka ɗora ka akan shari'a لا الأمر كبي ولا تتبع أهواء الذين لا لا يعلمون ناقص نعم، آية كرشي إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض wallahu wali yi allah ta'ala ce in na humna laisu ɗin nan anka min allah shai'a ba za su taɓa wadatar da kai a wurin allah ta'ala da wani abu. so daga karin baka bi su don ba za su taɓa amfanin da kansa ya balle su amfanin da kai wa in na zali kuma lallai su a zalumai kafar yake nan ba abu sashin su matimakan sashi ne. ka duba ga inda arna ne babu yadda za ka ga sun kwaye ma junansu za su iya duk wata rufa-rufa da za su ina fata kun fahimci wannan da ke ko duk wata rufa-rufa da za su yi za ka ga sun yi sun yi a da kuma sun yi a yanzu a shekarar bara da ake kama kirsoci da yawa da ba mamamai da bindigogi a coci ai wasu jaridun na armani ba sa bayyanawa eh kafafen yada labarai in na ara ba sa bayyana ba don rashin bayyana wa ma taimaka musu ne kun fahimci wannan da kyau ko an yi sosai da sosai an kakkama su an kakkama su in asu aka kama sai ka ji abu shiru mushriki ya ci shirwa وإن الظالمين لله سكا فرباضهم أولياء بعض sashin su mataimaka sashi ne wallahu waliyul المتقين Allah shi ne waliyin masu jin tsoronsa ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم والله ولي المتقين الله شيني ولي ما سجن صورانسا ngano wannan wasu jin tsoronsa kuma su ne waɗanda suka imani dan yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allah shi ne waliyan su kuma su ne waliyan Allah Allah kuma shine waliyan su dan suna da takawa suna da imani Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik